wanda ya cancanci yabo da da kuma miƙa talati da salama masu cike da aminci da gaisuwa tafiyayyen halitta annabin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gashi Allah madaukakin sarki ya sake bamu dama a yini na biyu cikin yinin lokacin ziyarar mu kuma ɗaya daga cikin manya-manyan masallatai a wannan birni suna da yawa abin da na ambata jiya na abin da na lura da shi na haɗin kanku da shugabanninku yau kuma abin da zan faɗa ya shafi farin ciki na ne kan abin da na lura da shi na baiwar da Allah ya muku a wannan birni na kasancewar kusan daukacin al'ummar musulmi a birnin lome da ma wannan ba karamar baiwa ba ce da kuma abin da ya al'ummar musulmi suke da shi a wannan kasa tuni ina gani darasin musamman kuma ɗazu sakatare yake mun albishir cewa bayan karatun da muka gabatar ɗazu a jiya ya sa waɗansu ɗalibai da masoya suna daga ƙasar amerika har sun fitar masa da goron gayyata akan ya je ya gabatar da darasi na musamman akan darasin da muka yi jiya kaga wannan ya nuna karatu ya zauna alhamdulillah to ta na daɗi da nishaɗin wannan ya sa ni nishaɗarwa a kan ayoyin Allah wanda ziyara ce muka kai yau da rana bayan sallar juma'a a bakin teku gefen fos ɗin wannan birni na lome wanda da mun yi niyyar za mu ɗan koma gefe sai mu ɗan yi jawabi a bakin teku saboda duk inda muka je muna so na samu darasi na ayoyin Allah akan inda muka je saboda mu rinka alakanta ziyarce ziyarce mu ko da na shakatawar rayuwa ne mu alakanta shi da addini to kin da ka mu yi haka a can ba to sai na ga kawai bari in mai da darasin mu na yau kuma na wannan lokaci ya zama takensa shi ne garusa daga bakin teku a birnin lobe wannan gefen birnin nan babban teku ne wanda yake reshe ne na babban tafkin nan da ake ce masa golf of guinea wato babban tafkin nan wanda yake shi ne mafi girman tafki a yankin afirka ta sahel kuma wanda shi kuma asalinsa reshe ne da ya haɗe da atlantic ocean abinda yake da zama na musamman da ya ja hankali na ga wannan teku shi ne wannan ɓangare na birnin lome na wannan teku shi ne yake ɗauke da kaso mafi girma na zurfin wannan teku a dukkan yankin afirka ta yamma wannan teku ko koginsa na gulf of guinea yana da rassa a bangarori da yawa kamar da atlantic ocean ya karaɗe bangarori da yawa na afirka to babu inda yake da zurfi mai yawa wanda yake iya ɗaukar manya-manyan jiragen ruwa na kowane irin girman lodi da suka yi daga ko'ina a duniya wanda zai kwaso kayan amfani domin nan afirka ta yamma kamar yadda yake a nan gefen bakin teku na port din lome wannan ne yasa nake gani ku waɗanda kuke zaune a bakin kogin nan akwai ayoyin allah da yawa da mai yiwa ba ku san akwai ba da nake so in ja hankalin ku ku je ziyara bakin tekun nan domin ya kara muku imani waɗanda suke zaune a bakin teku ba san akwai ni'ima a cikin teku ba wanda ya kamata kowa ya je ya leƙa akwai kuma fa'idoji da yawa na addini da na rayuwa bayan amfaninsa a tattalin arziki da samun sana'a da sama wa mutane aikin yi da kuma hada-hada ta kasuwanci ta kasa da kasa, amfani da yawa na addini da ake samu daga teku Ta wannan shi yasa wannan su zai zama duk wanda ya ci shi zai yi sha'awar idan ya samu dama duk inda ya je inda teku yake ya je kai ziyara duk garin da na je ko kasar da na je matukar akwai teku da zuwa da sai na a cikin akwai darasi da yawa a wajen ziyarar teku a cikin alkur'ani Allah ya yi magana a kan teku da kalmar albahar da ifradinsa har sau talatin da kuma shi alkur'ani kowane wuri a wata ma'ana da wani tarihi musamman da Allah yake fitarwa ga duk wanda ya je ya ga teku ko yake da alaƙa da teku da zai ɗauka don ya ƙara masa imani. imani da ake samu a ƙara a ɓangaren nazariya na halittun Allah a zahiri su ne waɗanda suke ƙarfafa mutum imani a ɓangaren tauhidin rububiyya shi ne kaɗai na Allah da yarda da shi akan ayyukan da ya yi na ban mamaki waɗanda suka fi ƙarfin tunanin ɗan adam. Kuma wani abin mamaki shi ne Allah ya yi ta magana a kan teku da abubuwan da har yanzu ilimin kimiyya ke bincike a kansu kuma har yanzu ba a gama ba. Saboda har yanzu abin da ɗan adam ya iya samun ganewa ko ya iya shiga a kan tekun da suke duniya bai kai kashi goma cikin ɗari ba saboda adadin inda ɗan adam yake zama a kan albar albar shine kan tudu sawa'un dutse ne ko ƙasa ƙasa asalin dandamalin ƙasa ko rairayin hamada na sahara dukkan in ka haɗa bai wuce kashi talatin ba cikin ɗari na duniya duk sauran duniya ruwa ne kashi saba'in zuwa saba'in da ɗaya na wannan duniyar tabu gaba ɗaya ruwa ne a cikinsa to inda ɗan adam ya leƙa a ciki har yanzu da kai kashi goma ba duk sauran abubuwa ne na mamaki na ikon Allah da yake ciki ma la illa illallah wanda Allah ne kadai ya sani kuma daga cikin wannan abubuwan mamaki da suke cikin ruwa akwai abubuwa da yawa da Allah ya faɗa a cikin Alkur'ani wanda waɗansu masu bincike na kimiyya ya ja su suka musulunta saboda ganin cewa a tarihi ba yadda za a yi annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama ya gano waɗannan abubuwa a irin zamanin da babu ilimin kimiyya da kuma na'urori na hango abubuwan da ke cikin dukun teku amma ga shi a cikin alkur'ani Allah ya fayyace su ya faɗi abubuwa na ban mamaki a kan teku da abubuwan da suke zaune a ƙarƙashin ƙasa a kan gadon teku kuma abin mamaki ma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga magana mafi rinjaye ne bai taɓa maganin teku ba har ya gama rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam shi bai taɓa ziyarar bakin teku ba babu ko a aya ko a hadisi abin da ke tabbatar da wannan a dai tarihi an samu riwayoyin da ke nuna cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yin hijira daga makka da zai bi madina a kokarin fadda kafa domin ya bi hanyar da ba za a samu damar gano inda suke ba shi da abubakar radiyallahu anhu sun saki hanyar da ita ce ya kamata a ce a bi zuwa madina sai suka bi ta gefen bakin wato gafar bahar mamiya amma sun bi ta bakin gafar ne suka wuce amma ba su za ka sai ya zama shi a rayuwarsa bai ga teku ba amma idan ya tashi bayani akan abin da ke cikin teku sai ka ga ya faɗi sama da abin da wanda ya je gani wannan kaɗai ke nuna mu'jiza ta annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma gaskiyar ta wanda ya sa waɗansu suka musulunta suka ce ko da a ce mai bincike akan teku ne da kimiyyar teku ya gano wannan to ya kai a jinjina masa to ya ambaci teku a cikin su domin ya nuna tabbatar da tauhidi da kuma dasa aƙida ta imani da Allah da ta shi a cikin bauta. Akwai ayoyin da Allah maɗaukacin sarki ya ambaci teku a cikinsu domin ya nuna amfanin teku ga ɗan adam wajen tattalin arziki da kuma hanyoyin riƙe rayuwa. Akwai ayoyin da Allah ya ambaci teku a cikinsu domin Allah maɗaukacin sarki ya nuna abin da ɗan adam ke am'ana da shi daga cikin teku na daga abinci da kuma kayan ma'adinai. Haka kuma akwai ayoyin da Allah maɗaukacin sarki ya ambaci teku a cikinsu domin ya nuna wato ilimin kimiyya da kuma ilimin da ya kamata ɗan adam ya yi bincike a kai domin amfanin duniya ga ɗan adam a kimiyyance dangane da teku da abin da ke rayuwa a cikin ta waɗannan su ne ɓangarori hudu wanda galibin ayoyin da suka yi magana a kan teku suna komawa gare su akwai ayoyin da Allah maɗaukacin sarki ya alaƙanta teku da tauhidi da aƙida saboda asalin manufar rayuwar nan ita ce a bauta wa Allah kuma a kaɗaita shi a cikin bauta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma'anan liya'budun bi Abdullahi ibn Abbas Abin da abinda yasa Allah ya halicci mutane da su da aljannu su rayu a cikin duniya shi ne saboda su kaɗaita Allah da bauta. To teku ɗaya ne daga cikin wani ɓangare na rayuwa a duniya. To sai Allah yana nuna yadda ɗan adam yake jin tsoron teku idan ya shiga. saboda asalin makarfin rayuwar ɗan adam shine akan tudu ba cikin teku ba kamar yadda idan ɗan adam yana jirgin sama ya je sama to bako ne a can haka kuma duk wanda yake cikin ruwa shi ma bako ne ba wurin rayuwarsa bane amma Allah yakan iya ɗaukar ɗan adam ya hau kan teku sai dai ya je ya dawo walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr sai dai Allah ya ɗauke ka ka je sai ka dawo amma asalin da ƙasa take walakum fil ardi mustaqar Allahu alladhi ja'ala lakum al-arda qararan alam naj'al al-arda kifatan ahya'an wa amwata qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun so karshen rayuwarka ƙasa ne anan zaka rayu anan zaka mutu kuma daga nan zaka fito amma duk wanda ya je ya hau kan teku ko a jirgin ruwa ko a kwale-kwale ko kuma ya iya nitso a cikin ruwan to ya fi jin tsoro sama da tsoron da yake ji idan yana kan tudu a wannan lokaci ne dan adam idan wani abu ya dan jijjiga kwakwalwarsa na abin tsoro yana don haka me yasa idan yana bayan ƙasa ba zai haka ba me yasa baka san Allah ba sai idan ka ji tsoro lokacin da kake bayan ƙasa kana cikin jin daɗi da sharholiya ya kamata ka tuna ubangiji domin shi ne wanda zai iya halaka ka a nan kamar yadda kake tsoron zai iya halaka ka a cikin ruwa to za zaka ji Allah ya yi magana akan ruwa dangane da ɗan adam idan ya hau huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idha kuntum fil fulk ودرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت حريق عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين idan ɗan adam ya shiga cikin ruwa sai iska ta canza igiyar ruwa ya ga ruwa ta fara ruwa ko iska ta fara wance kali da shi zai mutu sai ka je a lokacin yana kiran Allah shi kadai yana cewa Allah idan ka tserar da ni in na fita zan gode maka a lokacin ko bilisani nutfihi ko bilisani hali ya ta yake bara amma falamma an idahum yabghuna fil ardi bighayri al-haq sai Allah ya tserar da su kuma sai su koma shirka makamantan irin wannan aya shine kamar faɗi da rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din falamma najjahum ila al-barri idza hum yushriku lokacin da suke cikin ruwa sai su ambaci Allah shi kadai amma idan sun dawo kan tudu kuma sai su fara shirka makamancin wannan shine wa idza ghashiyahum mautun kabdulal da'u Allah mukhlisina lahu din falamma najjahum ila al-barri faminhum muqtasid wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu fattarin kafo. suna nuna ubangijin da yake da kake tsoronsa a cikin teku shi ya kamata ka ji tsoronsa idan ka zo kan tudu ubangijin da shi kadai zaka kira idan kana teku to idan ka dawo kan tudu ma idan ka zo yin addu'a fad'u Allah mukhlisina lahu din walau kari al-kafirun ko wani ya so ko yaƙi idan ka zo addu'a ka kira Allah shi kaɗai kuma ko da waɗansu a cikin da'awarsu suna cewa ana iya kiran sunan wane ma shi ma yana da kaso na amsa addu'a ko dai an bi ta hannunsa ko fadarsa kafin Allah ya amsa Allah ce ko su sun ki su kafirai kai ka kira Allah shi kaɗai shine ba na bukuri na laguddin mun gane wannan darasi wannan darasi shine darasi na tauhidi da gyara du'a ka tambayi Allah shi kadai kuma karka kira sunan kowa tare da an fasta'in billah fasta'i jama'a mun fahimci wannan wannan karatu sai a wurin ahlus sunna kadai kake jin sa sallan abin da na faɗa ayoyi ne amma ba ta son yin wannan karatu Allah ya faɗi kirarin su وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يندمشون إذا أنا فتن الله شيء كأي سيبا جسنا جنو كامر مغانا سنا جنو خوشي سنا جنو كبر سوكانا سو أشيه ما سوكانا سو أشيه با أما إذا ذا أي مغانا سي أفد سونا وني قواني قواني قواني إذا هم يستبشرون سيكا سنا فجوشي Allah ubangiji da tabbatar da ruwa akan sunna to abu na biyu na darasin da za ku ɗauka a cikin teku shine darusa na amfanin teku a kan tattalin arziki daga cikin ƙwararru ɗan kasuwa da attajirai da 'yan boko da muka tafi da su sun nuna mun yadda wannan port din na lome ƙarfinsa a wajen rikon tattalin arzikin ƙasar togo da kuma ma tasirinsa a tattalin arziki da kasuwanci na yammacin afirka gaba ɗaya da kuma kasancewar ɗaya daga cikin manya-manyan cibiyoyi na lodi da kuma sauƙin rage lodi din daga ko'ina aka yi lodi idan zai shigo nan afirka ta yamma Allah madaukakin sarki ya nuna mana wannan a cikin alqur'ani wa akan addini da kuma kai ma ka je kai kokari ka nemi ka arziki ba na so ga kowanne ɗaya daga cikin ku musulmi yana ganin abubuwa na hidimar arziki da ake gogayya da shi a nan kasar shi kuma ya zaman wato kashe wando ne dai yana kiran Allah ya ba ku kowa ya je nemi sana'a kuma kowa ya je nemo arziki akwai arziki a cikin ruwa Allah madaukakin sarki ya ce mana yana daga cikin ayoyin Allah abun mamaki shi ne yadda ruwa yake ɗaukar arzikin ku inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar iri ce daga kan lodi da dako daga kan gadi da jira daga kan zama wakili ko ɗan aike daga kan ɗan kwangila duk abin da za ku iya ku musulmi Allah maɗaukakin sarki ya ce abin da ake ɗauka akan kan waɗannan jiragen ruwa akwai abun aya da mutanen da suke da hankali ba ku da hankali ne waɗanda ba su karanta ƙura can suna neman arziki kai kuma ka ji aya an karanta ta tun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama shi ba zai iya yin amfani da ayar ya je ya nemo arzikin ba amma an yi saboda mu kuma yanzu ga arzikin ko ba mu je mun ci moriyarsa ba shi yasa waɗannan jiragen ruwa da kake gani a saman ruwa yana ɗaya daga cikin manya-manyan ayoyin Allah shi yasa ce wa min ayati ne jawari fil bahri kal ala yana daga cikin ayoyin Allah san mamaki Shi ne waɗannan jiragen ruwa da kake ganin su kamar dutse kamar shirme mai dutse idan ka je bakin ruwa sai kaga jirgin ruwa yana zuwa kai ka ce wani katon dutse ne wanda bai taba ganin jirgin ruwa ba idan ya gani ban mamaki yana bashi yana bashi mamaki shi yasa a lokacin da muka yi tafsirin wannan aya ta cikin suratul baqara muka yi dogon bayani akan jirgin ruwa da irin girmansa da capacity masu da yake iya ɗauka. Ba ka dai a takaice ɗaya daga cikin darussan da muke ɗaukawa daga teku bisa ga koyarwar alkur'ani shine darasin wato teku da amfaninsa akan tattalin arzikinmu. Allah maɗaukacin sarki ya ce abubuwan da jiragen ruwa suke ɗaukawa namu وهو الذي سخر البحر لتجري الفلك به بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Allah yana so ku nemi arzikin kuma Allah yana so in kun nema sai ku gode masa sai ku gane cewa duk arziki daga wurin sa ne wali tabtahu min fadli ku je ku nemi falalar Allah Allah kun tashkurun kuma ku gode wa Allah akan falalarsa falalar Allah tana da yawa za ka hau jirgin ruwa ka hau tare da motarka ka hau tare da motocin waɗansu ka hau tare da nauyin da ya fi ƙarfin nauyin kayan unguwarku gaba ɗaya ka hau tare da arzikin da zai iya ciyar da ƙasa amma duk ya yi lodi a cikin amma da za ka ɗauki allura kaɗai daga cikin ka jefa daga cikin aljihun ka yake ka jefa a ciki shi ba zai zauna ba sai ya nufi amma jirgin ruwan shi kuma yana tsaye akan Allah ai yana tsaye akan ruwa ma yumsikuhunna illa rahma. Allah ne yake rike da shi akan ruwa saboda amfanin dan adam Allah ya kuku wannan kai kanka ka tsaya akan ruwan akan jirgin ruwan kuma Allah ya rike ku da kayanka to wannan yana ɗaya daga cikin abun ɗaukar izina da zai kara wa mutum imani inda ruwa inda akwai jiragen ruwa to Allah ce ayar ta ce kallon jirgin ruwa shi wa min ayatihi jawari fil bahri kal a'la duk ayoyin da suka yi magana akan alful a cikin alkur'ani waɗanda ya Allah madaukakin sarki ke gizina da su dangane da teku da amfaninta suna kan wannan bangare ne na amfani da wanda ayoyin alkur'ani suka nuna mana darasi na uku da muke fahimta daga teku shine darasin abin da ya shafi wato abin amfani da muke cirowa a cikin ruwan ba wai kayan mu da mu da za mu ɗauka mu ƙetare tekun ba ai maganar jirgin ruwa magana ce ta kaya da ka ɗauko daga kan tudu ka ƙetara zuwa wani tudu kai dai ka samu ka wuce ka je kan albahar ai ka je kan albar ka ci moriyar abin inda ka saba to amma a cikin ruwan ma da kake wuce ai akwai kayan arziki to shi kuma wannan shi ne darasi na uku daga cikin darussan alkur'ani akan teku da abin da ke cikinsa Allah maɗaukakin sarki ya ce da mu وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه شية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Allah maɗaukakin sarki ya ce shi ne Allahn nan wanda ya kore muku teku da abin da yake cikinsa na kayan arziki da abin da kuke ci da abin da kuke ado da shi menene abin da kuke ci shi ne kifi da sauran kayan cikin ruwa Allah maɗaukakin sarki saboda da duk abin da ya rayu a cikin teku ya fi halal ne a ci ko da irinsa a kan tudu haram ne amma idan a cikin ruwa yake raye shi to ya halatta kuma shi ya halatta a ci ko ba a yanka ba saboda abin da yake da albarka a bayan ƙasa idan akan tudu yake ba za a ci ba sai an yanka idan ban da fara kaɗai amma duk abin da yake cikin teku shi kuma uhilla lakum saydul bahr wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayara an halatta muku kayan farauta na cikin ruwa kuma an halatta muku ku ci ko ku yanka ba akwai wuri a wuyansa da yake yanke yankan Allah ne kana samun ka a bushe kawai sai ka ci kana samun da a mere kawai ka daki kan ya mutu da sai ka yanka ba bismillah ya Allahu akbar an zama tun kafin ka samo shi kawai sai dai ka ci kayanka wannan arziki ne daga Allah haka Allah ya halatta mana wannan uhilla lakum saydul bahr wa ta'amukum hala kaunihi mata'an lakum an bar mishi ko shi kawai saboda ku ji daɗi da shi to shi Allah madaukakin sarki ce li ta'kulu min lahman tariya kuma naman da kuke ci na cikin ruwa ya bambanta da irin naman da kuke ci na kan tudu naman da kuke ci na kan tudu akwai jini a kwatsa a ciki naman da kuke ci na kan tudu akwai tauri galibinsa naman da kuke ci na kan tudu akwai fata galibin da sai an cire amma naman cikin ruwa da shi da fatan duk abinci ne shi ne lahman tsariya sannan kuma bayan kifi da yake da albarka wanda ana kuma har yau ana kwasa kuma kuma za su mutu a cigaba da kwasa a ka taɓa jin kifin cikin ruwa ya ƙare ba kuma wannan kifin da ake ta kwasa yaushe aka haife su waɗanda za su haifi hukunci ne su to waye haifi tsauran haka Allah yake ta halittar su kawai mata allaku ita cin arziki wannan naku da ku kadai da ku da duk waɗanda suke bi su wuce abubuwan da suke bayan ƙasa mata allaku wali amikun da ku da dabbobin ku ne amma wanda yake kan ruwa mata allaku wali sayara da ku ne wanda za ku je ku kamo da masu wucewa kowa ya ɗauka ya ci arziki na ku kun kaɗai ɗan adam sannan kuma kifi yana kuma a cikin sunan akwai abubuwa da yawa wanda ake iya ɗebowa a cikin ruwa na resources da ɗan adam zai ɗauka ya sayar kuma suna da darajar da sun fi kuɗi ba tsada shi ta Allah madaukakin sarki ya ce marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fa bi ayyi ala rabbikuma tukaththiban yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan da lu'lu'u ake cirewa daga cikin ruwa da sauran abubuwa na kayan alatu da kayan ma'adinai da kayan arziki wanda ɗan adam ya san su a da da wanda a yanzu kimiyya suka gano su ana ta ɗibowa da ta cin arziki kar ku bari a yi wannan arziki babu a ce a cikin alƙur'ani Allah ya gaya muku a cikin ruwa akwai abubuwan mamaki na kayan arziki da yawa shi yasa Allah madaukakin sarki ce wa tattakhrijū min uhiyyatan suna da kayan ado da kayan kawa waɗanda za ku yi ado da su ku more duk wannan suna cikin ruwa Allah ya ƙara mana arziki kimiyya sai ya fi morewa da fahimtar ilimin kimiyya sama da wanda bai da imani ko wanda bai da ilimi wato a cikin teku Allah ya faɗi abubuwan mamaki da yawa wanda waɗansu sai a yanzu ne binciken kimiyya yake gano su waɗansu kuma an gano su a baya waɗansu kuma har yanzu ba a ma gano ba kaɗan daga cikin abin da aka gano shi ne yadda Allah maɗaukakin sarki ke yin abin mamaki na sanya wani shamaki a cikin teku da zai iya zama ya yi yankan iyaka tsakanin wannan ruwan da wannan ruwan akwai tekuna a duniya da yawa masu irin wannan wanda duk akwai irin wannan a ƙasar su zai ga wannan abun abu ne da Allah maɗaukacin sarki ya irin wannan zai yi ruwa ne wurin zaman su guda ɗaya amma sai sa wani gilas wanda ba a gani kuma nan ka taɓa ya koma wancan amma wannan ruwan baki ne wannan ruwan fari ne ko wannan ruwan kore ne wannan ruwan kuma fari ne ko wannan ruwan yana kunshe da datti wannan ruwan kuma bai da datti a ciki kuma duka a wuri ɗaya suke tafiya idan ka sa wani tabaro ba za ka ga abin da ya raba su ba amma suna haɗuwa za ga ta ya koma inda yake wannan kuma ya koma inda yake ba sa taɓa haɗuwa shine ma'anar baina kuma barzakun ya buya Allah ya sanya wani shamaki Allah ya sanya wato wani abin da zai tsare ya raba tsakaninsu ta yadda wani ba zai shiga cikin wani ba amma ku ba kwa gani akan wannan ne za ka ji Allah matsaukakin sarki ya faɗa a cikin wannan ayar ta cikin suratul rahman marajal bahrain yaltaqiyani kuma barzakhun la yabghiyan a irin ne Allah ya faɗa a cikin suratul furqan wa huwa alladhi marajal bahrain hada azbun turatun sa'ihun sharabuhu wa hada wa hijran mahjura akan irin wannan ne Allah maɗaukakin sarki ya faɗi ayoyi da yawa da yake nuna cewa wannan ruwan da wancan ruwan akwai bambanci tsakanin su amma kai ba za ka iya gane menene bambanci ba Allah shi ya san haka alam tara anna Allah sakhara lakum alam tara anna Allah sakhara al-bahra a'a a can dai cikin suratu fatir da Allah yake cewa ya hore muku ruwa hada azbun furatun ta'igun sharabuhu wa hada milhul hujaj wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan wa tastakhrijuna shilatan talbasunaha wa tara al-fulka fihi mawasira litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layl to wannan duk yana nuna mana yadda Allah maɗaukakin sarki yake wato nuna wani abu na ilimin kimiyya na gagarabadau wanda bincikenku idan ya kai za ku iya gano menene yake tsakanin waɗannan me yasa wannan baya shiga wancan kuma me yasa ko da za ka ɗebo ba ko da ba cikin ruwan ba ne ka je ka ɗebo kamar da idan ka ɗebo mai da ruwa in ka haɗa su ai dole wanda ya koma sama wanda ya koma ƙasa to su ma dole in ka haɗa su ba wanda ba ba sai dai wanda yana gefe wanda yana gefe saboda Allah ya riga ce maradal ba'raini yaltaqiyani bainakuma barzakhun la yabghiya tabarakallahu ahsanul khaliqin yana daga cikin abin da ke da ban mamaki na ilimin kimiyya dangane da ruwa shi abin da Allah ya faɗa na zurfin da teku yake da shi wanda wannan tekun naku a nan yake cikin afirka ba ta da shi shi ne zurfi a matakai kashi biyu mataki na farko da haske ke iya ratsawa mataki na biyu shine duhun teku inda haske baya iya ratsawa kun san wannan haske ko da na rana ne ba shi ne mafi girman hasken da ɗan adam ya sani ba to idan a cikin teku ne akwai inda kana kaiwa hasken yana raguwa ko da ce kana iyo kana kallon sama ne tun kana hango rana har daga baya ka daina ganin rana sai dai ka rika ganin alamar jajajajen haske har ka zo ka daina gani har ka je inda sai dai ka rika ganin bulu har ka je inda sai dai ka ga duhu kawai ba za ka ga rana ba ruwan za ka ruwan ai kilin ne nan an je can ciki za a gani amma akwai surfin da in an kai ba za a taɓa iya ganin haske ba kuma wannan duk yana cikin alkur'ani wato a cikin ruwa kamar yadda suka ce teku yana da level ɗinsa na sama yana da kuma can ciki inda ake ce masa deep sea wace cikin zurfin teku wannan deep sea ɗin shine wanda Allah ya magana a kansa a cikin alkur'ani cikin ka zulumatin fi bahrin lu abu na haske yana ƙara yana ƙara kana zuwa mita dubu to ba za ka ga komi ba sai duhu zalla shine inda Allah ya ce au ka zulu matin fi bahrin lujji ko kuma a shiga cikin duhu ko kuma dubai na duhu saman duhu wanda ake sa a cikin teku mai zurfi wannan teku mai zurfin yana cikin tekun ku ana babu waɗanda suke da irin wannan teku a cikin sauran yankunan da suke da teku a ƙasashen yammacin afirka sai naku na nan Allah ya ce wanda idan ka shiga cikin wannan baharin lucci can cikin zurfin nisan ƙarƙashin teku yarshahu Bauchi, za ka samu akwai wato rakumin ruwa wanda ake cewa ko igiyar ruwa na duhunta leya ne na teku ya rufe shi min faukihi maut a da kuma akwai leyan shi ma sake rufe shi to wannan duhun yana kaiwa ga ko da mutum ya cire hannunta haka ya tsaya ba zai iya hangen hannunsa ba ko da ya sa gilashin da zai iya rufe masa ɗaya da ruwa ba zai toshe gidan ba ya ɗauko hannu amma ba zai iya gani komi ba a cikin wannan tukun tekun to wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da wani bafaranshe ne cikin kimiyya na cikin ruwa ya sa da ya karanta ya karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi ya ga yara rayu da a Arabia inda babu teku kuma ji al'adihinsa bai je kasar da akwai teku ba balle a ce ya ga teku balle a ce ya ga teku mai zurfi ya ce wannan aya ya tabbatar sai dai Allah amma Muhammadu ba zai iya kirkiro ta ba sai musulunta kai kuma ga ayar a gafuka kana karanta ta amma bai sa ka kara imani ba to duk wurin da yake da wato ruwa yana ɗaya daga cikin abin da zai taimaka masu bincike na kimiyya su ƙara bincike a kai kuma su ƙara gano abubuwa da za su ƙara musu imani kuma su yi wa'azi wa waɗansu don su ƙara imani da shi abin da ke faɗar wannan shi ne galibin mutane a zamanin yanzu musamman ɗan boko da ɗan kimiyya ba sa yin imani da Allah ta fuskar tauhidul rububiyya ba sa yin imani da Allah ta fuskar tauhidul asma'i was sifat amma sun fi yin imani da Allah ta fuskar da rububiyya shi idan aka gaya musu abubuwan mamaki na ayyukan Allah wanda suke ganin su a fili to wannan shi yake sa mutum ya gamsu sai ya yarda da Allah amma in ka gaya musu abubuwa na ilahiyya shi da ma bai yarda da su ba kuma shi bai imani da gaibi ba ya za ka zo kana gaya masa gaibi Allah kaza Allah ka ciran bai yarda da shi ba bai sani ba amma idan ka gaya masa abubuwa na halittu wanda yake gani su ai ya yarda da su gaskiya ne to idan ya yarda da wannan cewa ba wanda ya halicci wannan sai Allah shi kenan sai ya kashi kuma sai ya yi imani da tauhidul uluhiyya da imani da tauhidul asma da sifat wannan dalilin ne ya sa galibi a cikin alkur'ani za ka ga ayoyi suna magana akan tauhidul rububiyya sama da yadda suke magana akan tauhidul asma'i was sifat da tauhidul uluhiyya domin ta hanyar su ne ake isa zuwa ga waɗancan domin sai mutum ya ga abubuwa na zahiri na rayuwa ya yarda da su kafin ya yarda da abubuwa na gaibi mutane da su yi imani da gaibi ba sai mai imani amma kowa ya yi imani da zahiri a yi wala in sa'alta man khalaqa as-samawati wal ardh man khalaqahum la yaquluna Allah inda zaka tambaye su ya halicci abubuwa na sama da ƙasa sai Allah ne amma bai sa su sun yi imani da Allah ba saboda ba su da imani da gaibi to idan ka shigar da su ta hanyar zahiri suka isa gaibi to sai sa su yi imani da Allah shi yasa binciken wannan abu ta hanyar kimiyya da alakanta shi da tauhidi yana da matukar muhimmanci ga musulmi musamman kuma a zamanin nan musamman kuma wajen da'awa a wurin mutanen da sun yarda da zahirin rayuwa ya alamu da zahiran min al-hayati dunya wa hum 'anil akhirati saboda haka wannan shi ne darasi na hudu daga cikin darussa da muke fahimta daga teku da kuma abin da Allah yake nuna mana na abubuwansa na ban mamaki da ya ajiye a cikin teku wannan kaɗan ne kuma taɓa lashe ne sakamako ne na ziyara Wannan kuma zai iya zuwa daga baya wannan shi kuma sakamako ne na cikin kayu ya ke fin wannan yanzu dai ɗan abin da na faɗa ya zama daidai Allah ubangiji ya sa ya mana amfani ko mu yi aiki da shi wanda ya zama na kuskure kuma Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ma sha Allah ma sha Allah professor yayi mana lecture wannan conference kenan malumma manyan malumman da ke tare da muna sun fahimci bayanin nan fiye da mu kananan almajirai kamunan da teku kullum mu je mu dawo mu je mu dawo ga kuma ƙur'ani a gabanmu jama'a ko ba haka bane amma hankalinmu bai taɓa zuwa ga irin waɗannan abubuwa mun dai san dai yana ɗauko mana kaya ana lodi ana kaza ana kaza amma ka duba yawancin mutanen da suke ci abinci ta hanyar ruwan wannan kaɗai in ka duba mutane waɗanda suke cin amfanin jiru da ne da kai duka muna ci jama'a ko ba haka bane in ba haka bane me yasa ba mu zauna ƙauyukan mu ba me ya hana ka ka zauna kai malami ne ka zauna ƙauyen ka kai karatu ma ka karantar da mutane amma ka taso ka zo nan saboda mutane duka sun tattaro na me ya kawo mutane suka tattaru wallahi ruwan nan shi yasa a yarin mu na ƙasa in kana magana da mutum kana masa bayani game da batun arziki ka ce mishi rage kaza ce ce maka duba ni ba na zo domin kallon teku ba mun gaba akwa abu haka suke ba jama ko ba haka ba da shi kaga wannan babban magana ne mu Allah ya ma babban baiwa da ya karantar da mu komi yana cikin Qur'ani limu ni son da cewa nan aka haife mu abu ɗaya ne yake bani mamaki musamman game da wannan ce abu ɗaya ne shi ne mai idan ya taso da rigimansa da teku wawawawawa igiyar ruwan ya yi sama ina tambayan kaina in ba Allah ba ne wane yake tsayar da shi da ya kai sai ya kumfa sai sauka sai ka kamar ya yi sujada Gama ko ba ku lura ne har ma ni farko da na ni yaron malami ne farko da na zo na gan teku in ya taso haka in yayi haka sai yanka da rudu sai a kama riga rigana shake kai haka yake nan yake sujada bai wuce nan kaga wannan yana nuna mana cewa wannan babban abin sa'annan abu na biyu mai ban mamaki idan ka shiga jirgi jirgin sama a biyun nan ga daga aeroport idan jirgin ya yi sama wallahi idan ka ga inda teku yake ka ga inda ƙasa yake za ka ga teku na sama ne ƙasa na ƙasa kun taɓa lura haka nan wannan darasi da yi mana ya ƙara ƙarfafa mana imani ya ƙara mana fahimta lalle lalle lalle addinin ya riga ya tsara komai yawancin mu muna ce qur'anin nan maganar sallah maganar azumi maganar ashe abu ya wuce haka ashe abin da likitoci suke bincike a kai turawa suke shiga suke fita duka cikin qur'ani ne asalinsa Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya saka mana da alkhairi ubangijin Allah ya ba mu da dada ubangijin Allah ya sa a cikin mizani a kafin mu ba da malamin kuna da bayani ko na ya yi kyau mana yake cewa saboda kaunan bako da yadda muke son bako kwarai wayan sun an tashi haka sai su bi malam gida kuma da daddare a je ana kai masa ziyara dan Allah kai hakuri dan adam duka yana bukatan hutu wannan tsarin bayani kenan Allah ya samu dace agaji na ga za ku taimaka za a karbi za a karbi taimako kamar da kuka saba a kungiyar suna wani jama'a tana bukatar taimakon mu cikin ayyukanta daban-daban daban yawo da ake wa'azi ƙauyuka garuruwa da sauransu idan abin ya taso abin da za a yi aiki da shi babu to kamar da malai mana nasiha jiya ya kamata kowa ya yi kokari ya sa hannu a taimaka da aikin Allah Allah ya taimake mu ina jin agaji suna nan ku kewaya ku kewaya ku sa hannu a cikin abin da yake akwai Allah ya samu dace lorater alhamdulillah za Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu sa paix sa la paix d'Allah et eh, son sur le prophète sallallahu alayhi wa sa et fidèle compagnon même s'ils sont très il nous a parlé de la mer, le miracle de la mer. La mer que nous avons souvent l'habitude de voir, de visiter. Il nous a parlé de la mer, les versets, la science, la chimie, l'économie, les finances, en tout cas tout ce que la mer, la seule mer qui se trouve devant nous renferme pour l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette créature gigantesque, cette créature qui n'a pas d'égal. Allah l'a créée bizarrement. La mer, l'eau en général, a plus que 70% d'espace de la terre. Et que c'est la terre sur laquelle nous vivons qui n'a que 30%. Donc nous vivons sur un tiers de cette terre. Le reste, c'est occupé par l'eau. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait beaucoup de dons. Beaucoup de dons. Non seulement le transport de l'eau, le transport des matériaux, le transport des bagages, le transport des conteneurs, ainsi de suite. Non, cela, à part cela, nous avons également la nourriture, les poissons, ce que renferme la mer jusqu'à présent l'homme en tant qu'homme scientifique n'est pas encore parvenu à connaître le nombre de créatures que Allah a réservées à l'homme qui se trouve sous l'eau. Ne serait-ce que seulement 10% seulement de ce qui renferme la mer que l'homme est arrivé à déchiffrer. Ça, c'est en ce qui concerne ce que nous mangeons en ce qui concerne la richesse, les ressources du sous-sol de la mer, la mer renferme beaucoup de, ressources que l'homme jusqu'à présent n'est pas encore fini d'en épuiser. Il y en a beaucoup de, ressources sur la terre. Et heureusement, le Togo a bénéficié de ce don de Allah. Lorsqu'il dit que la, profondeur de la mer du Togo est supérieure à beaucoup de nos pays qui se trouvent sur les côtes. Le Togo bénéficie de la profondeur. Voilà pourquoi nous avons euh, un port en eau profonde. Et cela bénéficie à, tel que, à telle sorte que les grands, grands bateaux les plus gigantesques apportent à l'aéroport au domaine de l'ouest. Non seulement cela, il y a encore d'autres bénéfices, d'autres avantages que l'homme a à partir de la mer. Mais ne serait-ce que l'homme doit, savoir que ça, c'est un don spécial que Allah a fait. Et que l'homme, lorsqu'il se trouve sur la mer, il a toujours plus peur de Allah. Il, a, il craint Allah de plus. C'est un instinct que Allah a mis en l'homme. Lorsque vous êtes sur le bateau, vous ne faites que implorer Allah. Oh Allah, parce que je descends en paix. Oh Allah, parce que je descends en sécurité. Mais lorsque vous descendez sur la terre et que vous savez que maintenant vous n'êtes plus sur l'eau, c'est maintenant l'homme commence à désobéir à Allah, à dire de n'importe quoi. Cela veut dire que donc l'eau est en train de donner à l'homme l'avantage de craindre le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est en bref de ce que Malam nous a dit et que nous espérons que les leçons qu'il a données, nous allons en profiter, Inch'Allah. Et je profite de l'occasion pour vous dire que demain, c'est pour les femmes spécialement. Demain samedi à 9h, il a une conférence pour les femmes musulmanes à la mosquée de Al-Furqan à Zongo. À la mosquée al kokan Zongo Post. Essayez d'amener vos femmes Essayez d'accompagner vos femmes, de les déposer, elles vont rentrer, vous allez les entendre dehors. Pendant deux heures de temps, il va les faire conférence pour les femmes. Je vous assure que lorsque vos femmes vont sortir de cette conférence, vous allez voir comment elles vont changer dans le foyer. Celles qui vous désobéissent, vous allez voir combien de fois elles vont changer de caractère. Inch'Allah. Donc, essayez de les amener là-bas. Ça, c'est demain vendredi et demain samedi à 9h, demain vers à 11h. Maintenant, le soir, entre Maghrib et Isha, il va faire une conférence à... Non, non, non. Après Isha plutôt, après la prière de Isha, à partir de 20h, ça c'est le grand crash eh, qui va se passer à Zongo à Mouen. la mosquée de Zongo la mosquée de Zongo. Vous connaissez plutôt la mosquée de Cheikh Asfat à Zongo, à, partir de 20h jusqu'à 22h, 22h30. Inch'Allah, c'est le, c'est le prêche public où tout le monde doit être là. Amenez même vos femmes, vos enfants à ce prêche-là. Et maintenant, le dimanche, Inch'Allah, à 9h, il y aura prêche pour les femmes à la mosquée d'Amphane. Ça, c'est les femmes de apporter Accorder ce pour boka, kota, ainsi de suite. Mais vous pouvez ramener le banc être plus loin que cela, pour que les femmes puissent aussi saisir le message. Et maintenant, après, le, entre la prière de Maghrib et Isha, il va boucler la série de prêches à la mosquée de Passage, à la mosquée de Passage à partir de 18h après Maghrib. kusa da ruwa yan an masu kebe ba sadi da kwani farko da kwan jan sarko guda bin ta jebe mai sadi insha Allah malam muna masa godiya kwarai da wannan eh, lafsha da ya mana kuma ubangijin Allah ya sa wannan bayani da ya za mu samu karuwa a wani bangaren imani da kuma fahimtar addini muna tunatar da ku cewa gobe Allah ya kai mu gobe Allah subhanahu wata'ala ya kai mu da safi karfe tara akwai wa'azi musamman na matan aure wanda za a yi shi a matsalacin alburkawar a koda ba su da aure su to a yi mini gyara wai kowai da wata hadda matan ku da 'ya'yan ku mata eh, da 'ya'yan ku mata wai kokari ku zo da su dukansu a zo wannan masallaci na alburkan wanda yake kusa da post ku zo da safe karfe tara akwai wa'azi har zuwa goma zarbi sha idan kuka dawo wa'annan mata ko da kanku ko fahimci bayan an tashi matan suka zo gida kuka sun canza irin abubuwan da kuke yi kuna kawo mana kara malam ta ci kwala riga na ta kama ta shaƙe ni wanda yake ta da ni kasa don ta fi ni karfi ina tsammanin Allah ya da wannan duka an samu sauki Allah ya da dan shi ku kawo matan ku kafin ku je kasuwa ka kawo su ku yi su ajiye su da motar ku ba ajiye su ku tafi kasuwa kun tashi je ku zo ku dauke su ko kuma sun gama sai ku dauke su Allah ya nuna mana gobe insha Allah bayan haka nan gobe din tsakanin bayan sallar magruba da isha kamar akwai karatu na malam a eh, bayan lisha kai bayan lisha akwai karatun malam a sabon zango masallacin malam lasbat masallacin zango akwai karatu wannan wa'azi ne babban wa'azi wanda malam zai yi akwai man da za su kama masa akwai su malam abdulsalam adam da su malam mawuyar duka suna nan insha Allah za a yi wannan wa'azi daga karfe takwas insha Allah zuwa goma ko goma da rabi in Allah ya kai don shi ana bayyantar kowa ba wai an tabo kaɗai ba a ku da kuke nan sai ka kowa ya kokari ya tafi za ku kuma ku je da iyalanku ku je da matanku da 'ya'yanku maza da mata duka a je a ji wannan wa'azi Allah ya bada ikon zuwa ranar asabar kenan ko ranar lahadi da safe karfe tara akwai wa'azi na mata a ce shekarar ce mata aure ta ne hadda zaurawa duka da yayan budurin ku duka yayan ku mata ku kai su a nan ga masallacin amfani masallacin amfani a gaya wa mutane ku yan suwa da doka da su eh, abin nan a duka da duka a yi kokari a haɗu wannan masallaci za a yi ma mata bayani da kuma gargadi da kuma nasiha daga tara zuwa ranar ladi kenan zuwa wurin karfe goma da rabi zuwa sha ɗaya insha Allah nan ranar lahadi bayan sallan magaruba zuwa isha'i akwai wa'azi da za a rufe na ƙarshe na malam wa'azi a masallacin basaji da take bakin ruwa kun san masallacin basaji malukan mu na ahli sunna suka zo ana kai su wurin nan insha Allah za a yi wa'azi kuma za a yi tarjama da zabarmanci a wurin nan insha Allah wannan shine sanar wanda muke da shi ubangiji Allah ya saka wa da alkhairi wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam amma kafin malam ya tashi za a yi muku addu'a ko ba ku so saboda yan kasuwa addu'a suke so jama'a haka ne ko kuna son yan kasuwa kuna so dala ba ma ya zama jala biyu ba ya zama jinka guda ko ba haka ba ne jinka ya zama miliyan ko ba haka ba to kafin malai muku addu'a ku da kanku ku yi kokari a yi gaskiya cikin kasuwanci a daina yaudara ko bakci a daina kayan sata a daina yaudaran mutane a daina rantsuwa a daina in ba haka ba malam ya yi zauna nan ya yi addu'a har garin Allah ya waye abin bai yi jama'a kun san haka nan ko eh an sani ha eh? yawa kuma saboda haka kafin ku yi abin ya yi daidai a yi addu'a Allah ya karba a daina sabon Allah a cikin kasuwanci kasuwanci abu ne mai albarka annabawa ma sun yi sahabbai ma sun yi mutanen kwarai sun yi amma a sa gaskiya Allah madaukakin sarki ya sa mu dace malam muna bara addu'a matasan da namu masu kokari ne suna taimakon addini a yi masu addu'a ubangiji Allah ya kawo alhisa albarka cikin kasuwancin su wala ya tabbatar shekar اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مطلق علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الأمن والسلامة والطمأنينة للإسلام والمسلمين في هذا البلد خاصة وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا أصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا اجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم علم بين قلوب المسلمين اللهم وحد صفوفهم اللهم اجمع كلمتهم على الحق والرشد والهدى والكتاب والسنة العظيم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله يا رب العالمين اللهم إنا نسألك كل خير سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا رب يا رب العالمين اللهم بارك لنا في أرزاقنا اللهم بارك لنا في أرزاقنا اللهم بارك لنا في كسبنا اللهم بارك لنا في أسواقنا اللهم بارك لنا في تجاراتنا اللهم بارك لنا في صناعاتنا اللهم بارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أهلنا وبارك لهم فينا اللهم بارك لنا في ديارنا وبارك لنا في غاباتنا وبارك لنا في ديارنا وبارك لنا في زراعاتنا وبارك لنا فيما كل في كل ما لنا فيه شأن يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الخير ونعوذ بك من الشر يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من شر اللهم إنا نعوذ بك من شر ما خلقت ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم إنا نعوذ بك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله Thank you.